وهل عقدة من لساني يفقه Amma أما بعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah subhanahu wa hala, wanda cikin iyawarsa da kuma ƙaddarawarsa. ya sake ba mu dama muka dawo domin ci gaba da wannan darasin namu ko kuma darussan namu da ke cikin wani littafi mai albarka littafin صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الألامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وانا درسي شيني نبقوا يتكين دروس النام لكي تكون لتافي من البركة درسي نشيدا منكي كرشي عند مكي بياني جمدا rukunan sallan da suka shafi fuskantar alƙibla da kuma Ah, kabbara harrama da kuma abin da ya shafi tsayuwa wanda yake ba mu kai ga kabbara harramar ba amma za mu ce masa da yarda Allah amma dai muna cikin rukuni na gaba shine tsayuwa a cikin sallah wanda kuma mu yi bayani akan kasancewar tsayuwa a cikin sallah wajibi ne dole ne mutum ya tsaye a cikin sallah idan sallah farilla ne kuma yana iya tsayuwar wajibi ne ya tsaya idan yana iyawa kuma ya zan sallah farilla ne muka ce banda matafi lokacin da zai buƙaci yin nafila wannan ya ga dama ya tsaya ya ga dama ya sallah bisa ga halin da yake cikin tafiyar tasa ko a saman abun hawa ko kuma wato abun da ya shafi mota ko abun da ya shafi jirgi ko abun da ya shafi dabba yi sallah inda suka fuskanta wannan mu ambaci cewa ya halatta mutum yi sallah ka ba dole sai ya yi ba haka muka ambata lokacin yaƙi muka ce shi ma idan mutum yana cikin yaƙi kuma yaƙin ya yi tsanani kuri da gaske an an cakuɗe tsakanin arna da musulmai ana tsara in tsara a wannan lokacin ba a ce ka yi tsiba ko a guji ka za ka iya yin sallah ko a kwance za ka iya yin sallah ko a zaune za ka iya yin sallah duk halin da ka samu kanka yadda kake iyawa za ka yi sallah a hakan wannan shine muka gabatar a wancan karatun da ya gabata yau za mu tashi inda malam ke cewa salatul marid jalisan sallan mara lafiya a zaune tunda mun ce za a yi sallah a tsaye ne kuma rukuni ne cikin rukunnan sallah to yanzu kuma sai ya zama mutum baya da lafiya baya iya tashi tsaye to shi kuma ya za a yi shine malam yake cewa wa kana imran ibn husayn radiyallahu ta'ala an kanat fi kanat bi bawasir فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب إمران ابن حسين radiyallahu ta'ala nu sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kanat bi bawasir ina da bawasir ciwon dan kanuma" wato ina da wani rashin lafiya fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ni tambayi manzo Allah game da wannan ciwo na dan kanoman da yake damuwa ta fa qala sai manzo Allah ce to abin zan ga maka salli qa'iman in kana iyawa kai sallah tsaye wannan kana iyawa kenan fa'in lamtar satsi idan ba ka iya sallah tsaye fa ka'idan ka yi sallah a zaune wannan shi ne wajibinka tuna ba ka iyawa a tsaye yanzu kana iyawa a zaune to wajibi ne ka yi sallah a zaune fa'in lamtar satsi fa'ala jambin idan ba ka iya yin sallah a zaune to sai ka yi sallah a kwance bisa ga sashen ka na dama idan ba ka iyawa sashe na hagu idan ba ka iyawa a reran kamar yadda malamai suka kara bayani amma hadisi ya ya nuna in kana iya sallah tsaye wannan dole ne ka tashi tsaye ka yi sallah idan baka iya tashi tsaye to wannan sai ka yi sallah a zaune kuma eh, eh, da shi kana iya eh, sallah a zaune sai ka yi sallah a zaune idan baka iya zama kuma aka ce to sai ka kwanta ka yi sallah wannan sai nuna muna kenan idan mutum yana iya tsayuwa ya zauna sallah ba ta yi ba idan mutum yana iya zama ya ki zama sallar ba ta yi ba shi yasa wasu malamai ke karawa da cewa idan kana iya tsayuwa da dogarawa ka dogara ka yi sallah in baka in baka iyawa ka ka zauna in kana iya zama da dogarawa to dole ka dogara ka zauna ya ka ƙarin malamai suka kakkara bayanai dai game da wannan hadisin to a takaice dai mun fahimci wajabci mutum ya tashi tsaye sallah lokacin da yana iyawa lokacin da baya iyawa mun fahimci lalle ne ya zauna lokacin da baya iya zama mun fahimci lalle ne sallah a kwance wa qala aidan kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da sallar marar lafiya da har yanzu sa'altuhu sallallahu alaihi wasallama an salatir rajuli wa huwa qa'idun sallar mutum da zai kuma yana zaune menene hukuncin sallah a zaune fa qala sai manzo Allah yake ce ma wato Imran ibn Husayn sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bashi amsa yana cewa man salla qa'iman fa huwa afdal wanda yayi sallah tsaye wannan shine mafifici wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri al wanda kuma yayi sallah a zaune to shi kuma za a bashi rabin ladar wanda yayi sallah a tsaye wa man salla na'iman wanda ya sallah a kwance wa firu yati wata wa mutajiyan maimakon na'iman duk yana nufin kwance don wanda ke cikin bacci kaga ba zai iya sallah ba ana nufin wanda ke kwance to falahu nisfu ajri al yana da rabin ladar wanda ya yi sallah a tsaye wannan walmuradu bihe almaridu na ana nufin marar lafiya amma mutumin da an lafiya lau wannan dole ne ya tashi tsaye idan yana iyawa idan ma yana iya tashi tsaye sallah a zaune babu ma sallar faqad qala anas radiyallahu ta'ala an ce, kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasin manzo Allah ya fito ya tarar da wasu mutane wa hum yusalluna qu'udan suna sallah a zazzaune min marabin saboda rashin lafiya fa qala inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi sallar mutumin da yi sallah a zaune za a ba shi rabin abinda da aka ba wanda yi sallah a tsaye wannan ya nuna mana kenan mara lafiya amma wanda ke da lafiya kalau to wannan dole ne ya tashi ya tsaye wannan kaga don muna magana ne ga sallan marib mara lafiya zai yi sallah a zaune in ya ga dama in ya ga dama ya tashi kana da rashin lafiya kila asibiti kana iya ka tashi ka je ka yi sallah to amma kuma ga ka da rashin lafiya to kana zaman ka kai sallah ya yi masa sauki to an baka wannan saukin sai kai sallah a zaune sai a baka rabi wannan eh, saboda rashin lafiyar ka ne wa'ada sallallahu alaihi wasallam mariban wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gayar da wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai ganin shi yana sallah bisa ga matashin kai ya dauko filo yana sajada akan filo fa akhadha sai manzo Allah ya karbi wannan filon farama biha ya jefar da filon fa akhadha udan ya dauko ice ni yusalli alaihi da sallah kan ice tunda ya ga manzo Allah ya jefar da filo fa akhadahu manzo Allah ya karbi wannan ikin shi ma farama bihi watsi da shi wani katako ya zai jefar da shi wa kala sai manzo Allah ke ce masa ya bawa Allah salli alal ardi kai sallah a ƙasa in istadata in kana iyawa wa illa idan baka iya yin sallah a ƙasa fa aumi ima'an kai ima'i ima'i kenan ka aza goshin ka ƙasa kai sallah idan kana iyawa idan kuma baka iyawa to kai ima'i shine kai nuni kai ishara da kanka waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya ruku'inka ya zama ƙasa ga ruku'inka ai sujudaka ta zama ƙasa ga ruku'inka haka zaka yi sallah saboda baka da lafiya wannan hadisi yana cikin wato sunan al-kubra na Imam Tabarani da shi da al-Bazzar duka su ruwaito na hadisin Imam bayhaqi ma fi da wannan hadisin da sanadi mai kyau eh, kuma hadisi yana na cikin sisatu hadisi sayyana Muhammad al Albani kamar yadda gashi nan kuma cikin littafin safiyatu na nabi sallallahu alaihi wasallama tabbaci hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan bawa Allah yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yana shi sa ne akan filo manzo Allah ka wannan filo ya jefar sai ya sake kuma rincimo wani katako kuma yana azagushin sa a sama nan ma manzo Allah sai karbe shi shi ma ya jefar da shi to daga nan sai manzo Allah ke masa bayani ce idan kana iya azagoshin ka kasa kai sallah ka azagoshin ka kasa kai sallah idan baka iyawa kuma to wannan sai kai ishara kawai ya isa ba sai ka dauko abu ka aza ba yadda suke zuwa su dauko kasa sai su zo su eh, su aza bisa ga wani dutse wai su rinka sa gida akan wannan kasar wannan kuskure ne kuri da gaske a in kana iya aza goshin ka kasa kamar da kowa ke azawa sai ka aza goshin ka kasa kamar da kowa ke azawa sai ka isa haka idan ba ka iyawa kuma sai ka ima'i wannan haka shari'a ta nuna maka kuma shine addini gare ka wannan ima'in kuma zaka sanya sajadar ka ta zama ita ce kasa kasa fiye da ruku'i domin dama asalin ruku'i bai kai sajada zuwa kasa ba as-salatu fi safina sai mana kuma sake dawo ma ya nuna wani hidin kuma shine as-salatu fi safina dake mun ji sallan mara lafiya mun ji yadda hukumce hukumcin sallan mara lafiya kai sallah a tsaye in kana iyawa in baka iyawa kuma sai kai sallah a zaune wannan shine ka'ida kana iya tsayawa sai ka tashi sai in baka iyawa kuma sai kai sallah a zaune amma kuma idan kai sallah a zaune kuma kana iya tashi tsaye kai sallah to za a baka rabin lada sallar ka bata baji ba saboda rashin lafiyar da gari. ka da lafiyar ka lau to nan kaga sallar ka ta bashi amma yanzu baka da lafiya sai kai sallah a zaune to za a baka rabi ne haka na fila malamai suka ambata ya halatta ko kana lafiya kalau kai sallah a zauni shi ma wannan ya halatta za mu kai cikin mai da yarda Allah mala ya ambata a wannan gurin ya muna bayanin sallah fi safina sallah a cikin jirgi wannan jirgin jirgin ruwa ne sauran jiragen duk suna shigowa ciki jirgin ruwa jirgin kasa jirgin sama duka sallah a cikin su wasu ila sallallahu alaihi wasallama an salati fi safina an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallah cikin jirgin ruwa fa qala salli fiha ka yi sallah a tsaye cikin jirgin ruwan illa an takhafa al sai idan ka ji tsoron jirgin ruwan zai noti a cikin ruwa to nan kuma an baka dama sai ka sallah a zauni amma kana iya tashi tsaye to yi sallah tsaye walamma sanna sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekaru suka masa yawa wa kabira ya tsufa ittakhadha amudan ya rike wani gimshiki fi musallahu a wajen sallarsa ya atamidu alaihi domin ya rinka dogara ga wannan gimshikin da yake sallah da shi a cikin masallaci cikin gimshikan masallaci sai ya ya aza su a sama domin ya yi sallah a kansu domin ya rika gingina gare su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma ya nuna idan mutum yana iya yin sallah tsaye ya dan samu wani ya dan kishin gida gare shi ko wani icce ko wani gimshiki na gimshikan yin masallaci to ya halatta saboda tsufa ko saboda rashin lafiya sai malaka cewa alqiyamu wal qu'udu fi salatil layli tsayuwa da zama a sallar dare idan mutum yana sallar dare to nan kuma an ba shi dama ya yi sallah a tsaye kamar yadda kuma an ba shi damar ya yi sallah a zaune a cikin sallar dare gwargwado yadda ke iyawa nafila ce yanzu wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli laylan tawila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah dare mai tsawo yana tsawaitawa a wajen sallan dare sallallahu alaihi wasallam qa'iman dare mai tsawo zaka same shi yana sallah a tsaye wa laylan tawilan qa'idan wani lokaci kuma zaka same shi dare mai tsawo yana sallah a zaune kenan zai tsawaita a zaune kamar yadda kuma yana tsawaitawa a tsaye sallallahu alaihi wasallam a wajen sallar dare wa kana idza qara'a qa'iman ya kasance idan ya yi karatun fatiha da sura a tsaye raka a ka'iman to sai ruku a can tsaye dinnan wai za ƙara a ka'idan amma idan ya zama a zaune ya yi karatu ya yi fatiha a zaune ya kawo sura doguwar sura a zaune to raka a ka'idan sai ruku a nan zaunin sallallahu alaihi wasallam idan tsaye ne sai ruku a tsayin idan zaune ne sai ruku a zaunin sallallahu alaihi wasallam duka an samo shi yana haka sallallahu alaihi wa sallama kina ya nuna idan sallar farilla ne a sallar nafila ne kuma a cikin dare ko abin da ya kamanci haka kana da damar ka yi sallah a zaune kana da damar kuma ka yi sallah a tsaye wa kana ahyanan amma wata rana kuma wani lokaci ya kasance yusalli jalisan yakan yi sallah a zaune sallallahu wani lokaci fa yaqra'u sai karatu a zaune huwa jalis yana zaune fa iza baqiya min qira'atihi idan wani abu yayi saura na karatunsa kenan ya yi karatu mai tsawo yanzu ya yi saura na karatunsa kadara ma ya kono salasina arba'in aya gurgudan sauran aya talatin ko sauran aya arba'in ya rukuyi to kama sai ya tashi fakara hasi ya karanci wa'in ayoyin talatin ko ayoyin arba'in a tsaye bayan sauran biyu ya yi su a zaune sun maraka a sannan yi ruku'i wasa jada yi sajada sun mai na ofin rakati saniyati misila zalika raka'a ta biyu kuma sai yi kamar haka hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim sallallahu alaihi wasallam ya kan yi haka wani lokaci kenan wannan hadisi ya nuna muna an ce mai sallan nafila yana iya yin sallah a zaune yana iya yin sallah a tsaye mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yayi sallah a zaune wani lokaci yayi sallah a tsaye idan yayi karatu yana zaune zai ruku'i yana zaune idan yayi karatu yana tsaye zai yi ruku'i yana tsaye to kuma haka muka gani a wani lokaci kuma kenan wani lokaci ya halatta kai karatunka a zaune sai ya zama ka kusa kaiwa ga ruku'i sai ka tashi ka kammala karatunka ka tsaye daga nan kuma sai ka yi ruku'i a tsaye kuma sai ka yi sajida kuma kamar yadda ake sajida dai to kaga wannan duka ya nuna muna sassauci na addinin mu kuma ya nuna muna muhimmancin sallah kuma ya nuna muna irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba sallar dare matukar muhimmanci ku dibi irin yadda yake karanta dogayen surori a cikin sallolin sarzari a wannan lokacin fa yake tashi ya roki ubangijinsa Allah bukatocinsa na alkhairi duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake neman ma al'ummarsa yake musu addu'a alkhairi duniya da lahira a wannan lokacin ne da yake dogayen wa'annan sallolin wanda Allah da kansa yake bashi umurni fatin wa min al-layli fatahajjat nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda cikin dare ka tashi kai sallah alimallahu an an sayakunu minkum marba wa akharuna yabribuna fil ardi faqra'u ma tayassara min al faqra'u ma tayassara min al duk Allah na ba manzo Allah wannan umurni ne ya tashi karatu al a cikin dare kuma ya tashi yayi ya zama muna misali har ma gashi wata rana matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta same shi ta ce ya manzon Allah kana yawan sallolin dare ka tsaya har sai kafafuwanka sun kumbura ya manzon Allah ya manzo Allah ba ka sassauta ma kanka gashi Allah ya gafarta maka zunubinka wanda ya wuce da ma wanda zaka duya ya haye maka ka kwanta ka huta ya manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce mata afala akunu abdan shakuran yanzu baki son in zama bawa mai godiya ga Allah yanzu mutumin da Allah ya wa wannan baiwa ya kamata ya gode wa Allah ya goda ma Allah ya gode Allah ya gafarta mini Allah ya yi mini wannan nemomin duka to sai in koma kuma in kwanta gumma in tashi cikin dare ina yawan wa'annan sallolin domin godiya ga ubangiji na Allah mahalicci na sallallahu alaihi wasallama kun ji irin ɗabi'unsa kun ga irin halayensa na karramawa da girmamawa ga ubangijinmu Allah da kuma ba sallar dare muhimmanci matukar muhimmanci sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu kenan a sallolin dare kenan ya halatta kai a tsaye ya halatta kai a zaune idan kuma kai a zaune ka yi karatunka a zaune ka kai ga ruku'i a zaune to sai ka yi ruku'in hakan a zaune idan kuma a tsaye ne kuma sai ka yi ruku'i a tsaye kana da dama kuma ka yi karatunka a zaune can kusa ga za ka kai ga ruku'i sai ka tashi ka je ka yi ruku'i kudi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama sauran aya 30 ko 40 wanda aya 30 ko 40 mu a irin sallolin mu wani lokaci zaka ga aya 30 ko 40 ai sun ma su yi ma yawa shi ko manzo Allah sadda aka ce saura aya 30 ko saura aya 40 to kamar ya gama ni to wannan lokacin zai tashi tsaye sai ya kammala su sai ya dawo ya zauna bayan yayi karatu ɗaruruwan ayoyi a zaune to yanzu kuma zai tashi sai ya kawo wannan ayoyin talatin ko arba'in a tsaye wannan ya kusan kariya kai sallolinka kila nazari gaba ɗaya aya a talatin sun ishe ka duka ba ma raka a guda ba aya talatin sun ishe ka haka da dama mutane musu ke to kaga wannan yana nuna mana mi yana nuna mana irin jajircewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar dare yana nuna mana muhimmancin mu ma kanmu mu jajirce a cikin wannan sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ya tabbata kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa mala yake cewa a wannan gurin kuma bayan wancan hadisin da ya gabata yake cewa wa inna ma sallas subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa zalika qabla wafatihi bi amin malike cewa lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallar ne a sallar asuba amma sallar nafila yayi sallar nafila a zaune a ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya shekaru da yawa wannan kuma kamin rasuwarsa da shekara ɗaya yayi wannan sallah kenan ya nuna idan ya zama lafiyar kalau ya kamata ka tashi kai tsayi amma lokacin da kana lafiya lau kana da ah, wato ah, kana da karfi matashinka to ana son ka tashi tsaye kai sallah amma lokacin da ka tsufa ko kuma shekaru sun yi yawa ko akwai rashin lafiya to wannan kuma sai a sassauta ma ka zauna ka yi sallarka ta nafila wannan yafi ina fata an gano nan amma kuma malamai suka ce ko da lafiya lokaci in dai nafila ce kai sallah a zaune sallar ta yi farilla ce kawai ake cewa dole dole sai ka tashi inda kana iyawa wa kana yajlisu mutarabban kuma manzo Allah yana zama zaman tarabbai akwai zama wanda ake ce ma zaman tarabbai wanda mutum yake hada kafafunsa gaba daya a wuri daya wannan kafa ta hagu ta hito daidai kafar dama ta dama ta fito kafar hagu irin zaman nan da ake na kasaita ba irin zama wanda ake yi na tafiya ba a a zama na tarabbu'i ya zan kafar kafahuwanka kafar dama da kafar hagu duka sun fuskanci juna kafar hagu ta koma karkashin kafar dama misali kafar dama ta koma karkashin kafar hagu misali ka zauna bisa ɗuwayyunka daidai irin zaman nan dai na kasaita na nuna isa wannan shekaru da zaman tarabbu'i to irin wannan zaman to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi yake yi a lokacin da ba da lafiya zai yi sallah a zauni. wanda wannan kuma yake sa in dan wani tsokaci game da yadda wasu mafi yawan mutane ke sallah ya kamata a gyara zaka ga mutum kila baya da lafiya sai kaga idan zai yi sallah sai a kawo masa kujera ko ko tsohona bai da lafiya sai a kawo masa kujera sai ya zo ya zauna bisa kujera sai ya bi liman a sa zaune akan kujera sai ya yi sallah da shi zaune bisa kujera wannan in ka tambaye su ko ka tambaye masu haka me dalilin da kuke haka sai ka ji suna cewa ai sun gani ko a ɗakin kaba ko a da masallacin manzon Allah haka ake ganin tsohi bisa kujera suna sallar su to na farko ka fahimci bawan Allah ba Makka ko Madina aka aiko muna ba manzon Allah aka aiko muna kuma da shi ake koyi shi ko manzo Allah kaga yadda yake zaman sallah in dai baya iya tashi tsaye zaune zai yi sallah to wannan zaman shine yake zaman tarabbu'i a ƙasa haka yake zama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ma idan za ka yi sallah ya kamata ka yi wannan zaman na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bisa kujera ba na farko kenan mu fahimci wannan na biyu mu fahimci cewa wa'annan da kuke gani suna sallah a can Madina ko a Makka bisa kujeru mafi yawan su jahilai ne ba malamai ne ba mafi yawan su ba su san hukumce hukumcen sallah ba mafi yawansu ba sa bincike hujjen kujen sallah tsohi ne wa'anda ba sa da karatun addini mafi yawansu mafi yawansu ba ko ɗan saudiya ne ba baki ne masu shigowa na biyu kenan na uku yana yiwuwa kila wanda ka ga yana sallah a saman kujera yana da wani uzuri ne wanda zai sa yi sallah akan kujera yana da uzuri wanda kila bai iya irin wannan zaman ko kuma a'a bai da wanda zai ɗauko shi ya sauke shi kasa ya sake mai shi saman kujera don tuka shi aka yi bisa kujera a kowai da haka dole tuka su aka yi bisa kujera duk inda zana su bisa kujera ake to kuma wanda ɗan jagoran su bai ya ɗauko shi ya zaunar da shi ya yi tarabbu'i sannan aka ƙare sallah kuma ya dauke shi aza shi zaunan kujerar ko kuma idan aka sauke shi to ina za a ji kujerar duk wa'annan abubuwa matsaloli ne wanda suna iya gittawa to kai kuma sai ka ga wani ba haka yin ne ba yana zaune a garin a masallacin su zai tako kafafu na lamun lafiya sai ya zo cikin sahu sai a aza masa kujera sai ya zauna bisa kujera sai ya yi sallah da kafafu ne ya shigo ba turo shi ma akai ba sai ya zauna yi sallah kuma bisa kujera to wannan kuskure ne gaskiyar magana kuma ya kamata a gyara in za ka zama sallah a zaune to ka san irin zaman da za ka yi ka nemi irin zaman da manzo Allah yi a cikin sallah a zaune kuma wanda ya bada murni a yi hakan sai ka yaka shine zaman taraboe. irin wannan zaman da ni muku kiki zaman da zaka zaunawa zaman eh, zaune daram a ƙasa kafahuwanka ta dama ta koma wajen ta hagu ta hagu ta koma wajen ta dama ko kuma ta dama na ƙarƙashin ta hagu ta hagu na ƙarƙashin ta dama ka zauna daidai a ƙasa ba irin zaman tafiya ba ba gunawa ba ba kuma zaman bisa kafafu ba a'a zaman bisa ɗuwayyunka ka gwama kafahunka ka zauna wannan shi ake nufi da zaman tarabbu'i Allah ka samu gani ya samu asali ne daga rubu'u rubu kuma ya shiko ya samu asali daga arba'a arba'a kuma suna nufin abu hudu lokacin da kai wannan zaman kaga kamar ka jera ababe guda hudu ka sun zan kamar hudu domin in kana ya kidayawa ka ce cinya daya sai eh, kwaure biyu kaga suna kusa ga juna sai wannan cinya ita ma sai kauri kaga ka haɗe su ga cinya ga kauri ga cinya ga kauri ka haɗe su guri ɗaya kaga sun zan rubu'u to kaga sun zan arba sun zan kayi zaman tarabbu'i kin wannan shine asalin aka sama wannan zaman zaman tarabbu'i ina fata an gano na. to kaga irin wannan zaman shine manzo Allah yake shi yasa ke wa kana yajlisu mutarabbian annabi yana zama zaman tarabbu'i jibi sunan nasa'i da ibnu Khuzaimah duk sun rawaito wannan hadisin kuma sun ce ya inganta ya inganta al-maqdisi shi ma ya rawaito wannan hadisin cikin as-sunan dinsa imam al-hakim shi ma ya rawaito hadisin kuma ya ce ya inganta shi imam al-hakim imam az-zahabi shi ma da fitar da hadisi yake lalle hadisin nan na imamu hakim da yake ya inganta yayi daidai imam az-zahabi yake hadisi ya inganta to kaga haka ya tabbata manzo Allah yana sallah ne mutarabbian sallallahu alaihi wasallam idan dai sallar zauri ta kama shi in sallar zaune ta kama ko saboda rashin lafiya ko kuma saboda shekarun da suka kama shi yana bukatar yi nafila to zai salla a zaune to irin wannan zaman ne zai yi wannan shine ya kamata dukkan wani mai salla a zaune ya sani wanda lalurar sallar zaune ta kama ya san da ya san hakan kar ya rinka salla saman kujera ba mu san da wannan ba a shari'a ba mu san da wannan ba a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai matsala ta gaba wadda malai mun Allah saka masa da alkhairi yace as-salatu fin ni'ali wal amru biha hukuncin sallah da takalma kuma da bayar da umarni cewa lalle ai sallah da takalma wannan duka abun zamu ji a wannan eh, babi kenan sai mala yake cewa wa kana yarfu hafiyan ahyanan wani lokaci manzon Allah yakan tashi sai sab yayi sallah ba tare da takalma a kafahunsa ba zai ɗebe takalma yi sallah sallallahu alaihi wasallam haka yake sallah wani lokaci wa mutana ilal ahyanan wani lokaci kuma sai yakan yi sallah da takalman wani lokaci ya ɗebe takalma ya yi sallah wani lokaci ya sa takalma sallallahu alaihi ya yi sallah wani hadisi ya tabbata na cikin sunan abi dawuda yana cikin sunan ibnu majah kuma hadisi ne mutawatiri kama zakar tahawi imam tahawi yake cewa wannan hadisi da nuna annabi yana sallah ba takalma a wani lokaci wani lokaci yakan yi sallah da takalma to wannan hadisi mutawatirin hadisi ne idan an ce mutawatirin hadisi ne a cikin kashe-kashen hadisi babu hadisin da kai mutawatiri cikin kashe-kashen hadisi babu wanda kai hadisul mutawatir wanda malamai ke tarifinsa cewa shine wanda adadi mai yawa na sahabbai suka ruwaito wannan hadisin wanda a hankalce ba za ka iya dibin wannan adadin kace musu ƙarya suke ba haka kuma tabi'ai wayanda suka ruwaito ga sahabbai su ma a same su haka adadi mai yawa wanda a hankali ba za ka iya ce musu ƙarya suke ba haka masu biyo ma tabi'ai su ma a samu wannan adadin dukkan ɗabaƙoƙin hadisin a samu adadi mai yawa wanda hankali bai isa ka ce ma wa'annan duka sun yi tarayya akan ƙarya ba to wannan shine ake nufi da hadisi mutawatiri to hadisin da ya nuna sallah da takalma da sallah da takalma wani lokaci sallah ba takalma wani lokaci wannan hadisin mutawatiri ne kamar yadda malaman hadisi suka ambata wa abaha zalika li kuma lalle ne annabi ya halatta wa al'umma sayin sallah da takalma faqala har yana cewa khaliful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi alihim domin su yahudawa ba sa sallar takalman su saboda ka kuyi yi kokarin ku ku saba musu wala khifafahum ba sa sallah da huffin su sai sun ɗebe takalmi za su yi sallah sai sun ɗebe hufi za su yi sallah su a wajen su haramun ne sallah da takalma haramun ne a wajen yahudawa sallah da hufi to ku ku na musulmai ku saba musu ku yi sallah da wa'annan takalman a wani lokaci ba kullum ba wasu lokuta don kawai ku saba musu don kawai ka saba musu wani lokaci sai kai sallah da takalma da kai sallah da takalmi ka ɗau saba ma yahuda yanzu kai ka tashi daga aƙidar su amma in ka taso da irin aƙidar ba a sallah da takalma kuma ka ci rayu ije gaba da rayuwa da wannan baka sallah da takalma har ka bar duniya to har yanzu baka saba ma yahudawa har yanzu baka yi umfani da wannan hadisi na manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wakana rubbama na za ma fi qadamaihi wa huwa fi salati kai wani lokaci ma yana cikin sallah zai ɗebe takalman wani lokaci yana cikin sallah sai ɗebe su saboda wani dalili sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah sai ya ɗebe takalman bayan da ya fara sallah da takalman daga ba sallallahu alaihi wasallama wani uzuri sai ya gitta sai ya su summa istamarra fi salati sannan ya ci gaba da sallarsa kama qala abu sa'id al-khudri kama yadda babban sahabin nan abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin manyan manyan sabai yake fada yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yayi sallah tare da mu falamma kana fi ba'd salatihi lokacin da yazo yana cikin wannan sallar khala'na alaihi sai muka kauya ɗebe takalmansa fawadda'ahuma an yasarihi sai aje wa'annan takalman gefen hannunsa na hagu yana cikin sallah sai muka kawai ya ɗebe takalma ya kai su daidai bangare hagu ya aje falamma ra'an nasu zalika khala'uni alahum ashe mutanen da ke bayan manzon Allah suna biyarsa sallah su ma ba su ɗebe takalma ba da takalma su suke sallah lokacin da suka ga manzon Allah ya ɗebe nashi takalma to su ma sai suka ɗebe nasu bayan sun ɗebe nasu falamma qada salata lokacin da manzo Allah ya kammala sallarsa kare ce ma balukum alqaitum ni alakum yasa ne kun dade bi kun manku qaru suka ce ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina ni alana dalilin mu guda ne mun ga kai wannan shi yasa mu ma muka yi sallallahu alaihi wasallam kaga sabon manzo Allah duk abin da suka ga manzo Allah yayi to za su yi kokarin su ma su yi shi to wannan ta sa muka ɗebe don ka ɗebe qala sai ne muke musu tabbi ai abin da yasa ni ɗebe ni ma kaina ba da gangan ne kawai haka ni ɗebe ba inna jibrila atani mala'ika jibril ne ya zo mini muna cikin wannan sallar sai mala'ika ya zo mini fa akhbarani anna fiha qazaran ya gaya ni cewa takalman ka akwai kazamta tare da su aw qala azan ko ce akwai cuta kenan dai akwai kazamta wa fi riwayatin khubusan akwai kazamta fa wannan dalilin ne sa ni ɗaya da wayannan takalman jibril ne ya zo ya gaya mu ku kuma akwai wani jibril da ya zo ya gaya muku cewa takalman kuna da najasa babu to kuma kenan ni ɗebewar da ni ɗebe takalma ne sallah akwai dalili to amma ku da kuka ɗebe kun kuma ba ku da dalili kenan dalilin ku guda ne cewa kun ga muna yi to ni ku akwai dalilin da sa ni shi yasa yake cewa Faiza, ja a ahadukum ilal masjidi. idan ɗayan ku zo masallaci falyanzur zurfi na alaihi ya dibi takalmansa fa in ra'a fiha idan ya zama ƙazamta ya ga akwai ƙazamta a takalman nasa to kar ya shiga masallaci da takalma don kai ya ɓata mutane masallacinsu su tuna akwai ƙazamta. aw qala azan ko ya ko ta ciuta wa fi riwayatin ukhra khubusan falyamashuma huma to ya shafi nan takalman ya goge su ya ɗebe wannan ƙazamtar a ƙasa wal salli fi ma lalle ne sai ya sallata da su to kaga wannan yana ba mu umurni yana nuna muna eh, hadisin sallah da takalma ya inganta kuma hadisan ba ku guda ne ba wannan hadisi yana cikin sunan abi dawuda da ibnu khuzaima da al hakim shi al hakim yace hadisin ya inganta imamu zahabi yace eh gaskiya ne ya faɗa haka kuma an nawawi mai riyadu salihina mai sharhin imam muslim mai al-azkaru mai arba'una hadis an mai dai rubuce-rubuce nan babban malamin masabar shafi'iyya shi ma ya ce hadisin ya inganta wal awwalu minhuma wancan na farko mukhrajin fil irwa'i yana cikin irwa'ul galili na Sheikh Muhammad nasiri Albani rahimahullah wannan kenan shine hadisin mu ko kuma wannan sune hadisai na wanda malai ya kawo a wannan babin kenan wa kana idza nazahuma wa ba'ahuma an yasarihi mala ya kara mana cewa to kuma idan ya ɗebe wa'annan takalman to yakan ajiye su ne bangaren hannunsa na hagu wannan kuma hadisi Abu Dawud da Imam na nasai ya tabbatar da hakan annabi ya ɗebe wa'annan takalman yakan ajiye su ne bangaren hannun hagu baya ajiye su bangaren hannun dama don lokaci kun ga yana sallah da su wani lokaci kuma ya ɗebe to sadda ya ɗebe su to sai ajiye su bangaren hannunsa na hagu wa kana yaqulu wani lokaci yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yi sallah fala an alaihi an yamidi kada ya dora takalma sa bangare sa na dama a bangare hagu da azawa wala an yasarihi kuma kai aje su bangare hannu hagunsa fatakuna an yamin ghairihi su zan daga dama hannu ni idan ya zama akwai wani ba hannunka na hagu mamuni akwai wani hannunka na hagu to karka aje takalman ka hannun dama ko hannun hagu amma yanzu shi manzo Allah liman wannan ta sa bai ajewa a hannun dama amma yana iya ajewa hannun hagu saboda liman ne babu wanda aje hannun eh, hagunsa to shi ce ku kuma idan kun ka yi sallah to idan ya zama akwai wani hannunka na hagu kar ka aji takalman ka nan amma in babu kana damar ka aji hannun eh, takalman ka hannunka na hagu amma idan akwai wasu ne hannunka na hagu ko kuma kana tsammani wani ya zo hannunka na hagu ko da yanzu babu shi amma dai kana tsammani shi ne ya zo to kar ka aje hannun hagu a ka ajiye karkashin kafafuwan ka kamar da hadisi yake cewa illa Allah ya kona an ya ya hadu sai idan babu kowa hannunsa nagu sai aje hannunsa nagu ba huma a ina zai aje su idan akwai wani hannu hagu ko kuma idan yana jin tsoron kada wani ya zo ya tsaya a hannunsa na hagu to ya wal yabahuma baina rijilai sai aje su tsakanin kafafuwansa na inda mutum yake dan buɗe kafafu sai aza sai aje su nan tsakiya yadda idan kai ruku'i suna karkashin ka ba gaban ka ba suna karkashin kafafunka haka idan ka je wajen sajida suna nan dai karkashin kafafunka wannan haka ake yi maimakon ka aje su hannunka na hagu ko ka aje su gaban ka daidai alkibla duk ba yi ba ko ba hannunka na dama duk ba haka ake ba ana aje su hannun hagu idan kai kadai ne ke sallah babu wani wanda zai zo ma hannun dama hannunka na hagu ko ko a'a ma mu ne amma babu wani wanda zai iya zama kuma hannunka na hagu yanzu kai kadai ne to na ana aje su bangare hannun hagu wannan shine abin da malam ambata a wannan gurin kuma daga wannan gurin ne babinsa wannan ya kare sai ya kawo mana kuma wani topic mai cewa as-salatu alal minbar sallah sama minbari minbari shine wanda liman ke sama zama hawa eh, ke hawa sama eh, wanda liman ke hawa sama domin ni domin huduwa wannan shine yake nuni da minbari to yin sallah kan wannan minbari ya halatta shi ma kansa bari mu jiya wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam marratan alal minbari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbari wa fi riwayati wata riwaya kuma annahu zu salasi darajatin wannan mimbarin yana da matakalai guda uku matakalan mimbari manzo Allah uku ne gare shi saboda bai ya kamata a ce duk eh, matakalai mu na mimbarai mu mu maishe su haka uku fa kama alaihi annabi ya tsaya saman wannan mimbarin fa fakabbar yi kabbara harrama wa kabbara nasu wara'a sauran mutane suka yi kabbara a bayansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbari yana sama mimbari ya kabbara kuma yana sama mimbari sauran mutane su ma suka yi kabbara ثم a وهو عليه yayi rukuyi har yanzu dai yana saman mimbari nan ya yi karatu bayan kabbara harrama har ya kai ga rukuyi duk dai yana saman mimbari summa rafa'a sai ya taso daga ruku'i daga nan da fa nazala alqahqara sai ya sauko baya baya hatta sajada fi aslil mimbari sai da yayi sajada a asalin mimbari kenan cikin mimbari nan haka ake bukata to kaga wannan ya kamata kenan bayan kun yi matakalai guda uku na hawan mimbari kuma matakalan su rinka dibowa daidai inda mamu suke ba can baya ba ko gabas ba in suka dibo gabas kaga in zaka saukowa gaba gaba za ka saukowa to amma yanzu sai zan yana saukowa baya baya da kenan masaukayyan suna ina suna dibin mamu kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mimbarin sa yake kuma kai yayi sallah a tsaye da suruku'i da sauransu duka a tsaye to ana kaiwa ga ah, sajada sai ya sauko zai saukowa sai ya sauko baya baya ya sauko baya baya har yar iso a ƙasa wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma haka yi amma kuma ya faɗa mana dalilin yin haka sallallahu alaihi wa alihi sallama me dalilin sa hatta su je fi asalin minbari sun ma'ada bayan ya yi da kuma ya sake komawa fasana a fiha kama sana a firraka fil ula yayi a wannan raka'a ta biyu kamar yadda ya a wacce raka'a ta farko hatta faraga min akhir salatihi sai dai kammala sallarsa gaba daya thumma aqbala alal nasi sai fuskanci mutane fa qarati ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni sanatu hadha ta'tamu bi nayi haka ne domin ku yo ku koyi da ni salati don ku san sallata shi yasa ni hawo saman minbare yadda kowa na iya gani na gani can sama yana gani irin tsayuwar da ni yana gani irin ruku'in da ni yana ganin duka wa'annan abubuwa to wannan tassa ne hausa ma domin inda ina kasa ai kaga ba za ku gani ba to wannan shine dalilin da yasa kuka ga na hau minbari don na kusa gane ni da wanda an nesa kuma domin ku ga irin yadda nike sallah don ku yi koyi da ni shi yasa manzo Allah ce na haka ne don ku yi koyi da ni ya nuna mana muhimmancin koyi da manzo Allah a cikin sallah ya nuna mana daukar hadisan manzo Allah da karanta su da fahimtar su domin mu gane irin sallar manzon Allah yadda za mu gane irin azumin manzon Allah yadda za mu gane irin aikin haji na manzon Allah yadda za mu gane irin zikirin manzon Allah da yadda za mu gane irin rayuwar manzon Allah wannan duk shi ke nuna mana wajabcin koma ma littafi Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace nayi haka ne domin ku gane sallata da yayi aikin haji gaba al'umma suka ga yadda ya gudanar da aikin yace khuzu anni manasikakum ku je ku rika wannan ibada ta yadda kun ka ga nayi kuma ku je ku ci gaba da idan kuka rike yadda ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku bace bara awada a duk lokacin da kasaki na manzo Allah to kana tare da bata Allah shi kare mu shine sai malam yake cewa as-sutratu wa wujubuha na gaba kuma shine sitira da kuma wajibcin sa sitira menene ake nufi da sitra dan abin da mutum ke sawa gabansa domin kare shi kada wani ya zo ya gabansa wannan shi nufi da sitira kuma wannan suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi sallah ka sanya wani abu gabanka domin ya zama kariya gare ka idan ka yi sallah baka sanya shi ba wani ya biyo gabanka kai zunubi babban zunubi in ka gitta masa malamai na sabani idan kare bakin kare ya gitta maka ba hadisi ya nuna cewa sallar ka ta idan mace baliga wadda ta isa ta gitta gabanka ba nan ma sun ce sallar ka ta to za mu ci masa insha Allah to kaga dai yana da matukar muhimmanci kenan idan mutum zai sallah ya sa sutura idan akwai wani icce ko ni gimshike anan sai ka je ka sa sutura in akwai wata gina sai kai gaban gina ka kusance ta sai kai yi sallah wannan shine sutura idan kuma babu samu wani abin da zaka sawa gaban ka kai sallah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutra annabi yana tsayawa kusa ga suturarsa kai kakka aza sutura nan ka koma can nesa kai a kusa gare ka fa kana bainahu wa bainal jidar salasata azra'in tsakaninsa sa da eh, bangon da an matsayin sitirarsa to zira'i guda uku ne kawai zira'i uku wa baina mawdu'i sujudihi wal jidari mamarru shati amma inda kuma a tsakanin sa da kuma tsakanin inda katangar take to inda akwai da yake bi ta wuce ne kenan zai yi kusa ga wannan sitirar ta hanyar da lokacin da yana tsaye to tsakaninsa da gina zira'i uku ne wanda kun ga zira'i uku kusan tsawon mutum ne to kaga wannan zira'i uku to shi zai ishe ka kai sajada to sai ya zama lokacin da ya zo zai yi sajada sai ya zama tsakanin goshinsa inda ya aza goshinsa da kuma inda katangar take to ce inda akuya ke iya bi ta wuce ne takaitaccen guri ne inda akuya kaɗai na iya bi wannan gurin ta wuce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sitira wa kana yaqulu hay yana cewa la tusalli illa ila sitira kar ka kuskura kai sallah sai akwai sitira kar ka sallah kaga saka mutane na gitta maka za su iya bata ma sallah wala ta da ahadan yamurru bayni ilayka annabi na wa kar ka bar kowa ya wuce gaban ka in kaga wani zai zo ya wuce gaba gare ka ka hana masa fa in aba in yaqiya fal tuqatilu to ku fada dishi fa inna ma ahul qarin domin yana tare da aboki shine Shi shedan ne ke ingizo shi to sai ka hana masa in yake yake da karhi da yaji sai ya ji wannan wurin ajiba tun sallah ku yi bada da shi in jiwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu har ma manzo Allah na cewa idza salla ahadukum ila sitratin falyadnu minha idan ɗayan ku zai sallah zuwa ga sitira ga sitira zai sallah to yayi kusa da ta kai nesa la yaqda'u ash-shaytanu alaihi salata kada shaydan ya bata masa sallah wa kana hayyanun yataharra as-salata inda al-ustuwanati allati fi masjidi wani lokaci yana auna sallah yana kusantar da yana sallah kusa ga wani ginshiki wanda ke cikin masallacin. mun ga yana iya yana yawan auna wannan ginshikin zuwa sallah kenan mafi yawa yana zuwa wannan kusa ga wannan ginshiki yayi sallah na masallacinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kaga manzo Allah kenan yana sallah ga sitira ko da cikin masallaci ne idan zai yi sallah zai fira don ga akwai abubuwan da mutane da zama ke yi idan an ka kare sallah kana tare da liman liman shi tiraka ne kamar yadda zamu karantawa a nan gaba to sai ya zama liman ya kare sallah yanzu kai kuma ka tashi ka biya abin da ya kuce maka na sallah saboda kai masbuki ne to kai kokari a wannan lokacin ka san da cewa ka yi sitira ko ma dai ya zama lokacin akwai wani mutum gaban ka da ya sallame to kaga shi kenan sai ya zama matsayin sitirarka sai ka kusance shi da zan matsayin su kai na gabanka ko kuma a'a bai sallame ba shi ma dai ya tashi dan uwanka na yana sallah to nan ma sai ya zama sitirarka ko kuma a'a duk wannan bata samu baka samu ni kusa gare ka ba to sai ka yi kokari in akwai ni gimshiki kusa gare ka sai ka kusance shi domin ya zama maka sitira in akwai ta katanga kusa gare ka kusance ta don ta zama maka sitira don mi don gudun kada wani ya zo gitta maka domin idan kai saka ce wani ya gitta maka to kai laifi ba in wa'ancan ne sallah tana ya bace wanda muka lissafa wanda zamu lissafa a nan gaba sukari da mace da tabbalaga amma in ba su ne ba to kai dai laifi amma ni sallah ba ta bashi ba wa kana ahyan yataharra as-salata inda al-uswarati allati fi masjidihi wa kana idha salla fi fada'in laysa fihi shay'un yastatiru bihi garaza bayni yadayhi hirbatan fa salla ilaiha wan nas wara annabi ya kasance ta rana idan ana cikin tafiya cikin daji zai yi sallah kuma sai zan babu Sifira saboda ba cikin gari ne ba inda ke da gine gine to sai ya samu watan. herba mashi sai ya kafa idan ya samu wannan mashi ko ta kibiya sai ya kafa ko kuma gurin sa mashi wato gurin sa kibau gidan kibau sai sai sai kori kenan sai ya kafa shi fa salla ila sai salla kidan dai ka samu wani abu wanda zaka azawa gaban ka ya zama maka sitira yayi salla wannan tsora a mutane suna bayan sa wa hayanun malakin wani lokaci kuma kana yu'arribu rahilatahu fa yusalli ilaiha yana kawo dabba sa, sai gitta ta gabansa sai ya sallah ta zama masa sitira sai ya kawo raƙuminsa sa daura kamar yanzu kana tafiya da mashin ɗinka lokacin sallah sai ka kawo mashin ɗinka ka. shi yana kawo sa ko ka kawo motarka ko ka kawo kekenka sai ka yi sallah kuma duk ya halatta ka wa hada khilafu salati wannan shi sabanin sallah ne fi abanil ibli ga makwantan ya raƙuma domin hadisi ya hana sallah inda raƙuma ke kwantawa to yanzu kuma kana da raƙumi za ka yi sallah sai ka kwantar da shi sai ka sallah ba gare shi domin sutura wannan ba a cewa ka yi sallah gargin tumaki don nan ba garge ne ba yi dama shi ko annabi abin da ya hana sallah a gargin tumaki wannan ba laifi ne ba kamar yadda malai tabbata mana a wannan gurin fa innahu naha anha domin sallah cikin inda raqumma ke kwantawa annabi ya hana wannan wa yanan kana akhudhu rahala fayudiluhu wani lokaci kuma yakan dauko sirdi yakan ɗauko wannan abun da ake azawa bisa jaki a ko bisa doki wanda ake zama a kansa sai ya kawo shi to yi salli ila akhiri sai koma can gehensa sai yi sallah wato ya zama masa kamar mi ya zama masa kamar sisira wa kana kula yana cewa iza wa ba'a ahadukum bayna yadayhi misl mu'akhiratir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a zalika idan ɗayan ku zai sallah sai kawo wani abu ya aza gabansa wanda ya kai abun abinda abba ya raƙumi na wannan abinda mahayin raƙumi ke ɗan jingina gare shi wanda ya kai shi sai ka kawo ka aje gabanka ka yi sallah to yanzu kuma duk wanda zai gitta ma wannan sallan bai cuta maka saboda ka riga ka sa sitara, kakka damu wa sallah marratan ila shajara wani lokaci kuma ya taba sallah daidai itatuwa kaga ana istira da wa'annan kana yana yusalli ila sarir wani lokaci kuma yakan yi sallah zuwa ga gado gadonsa na kwanciya sai ya zo ya ya maishe shi matsayin sutura sai yi sallah wa aisha ta radiyallahu ta'ala da sun. alaihi ta hata fatiya wani lokaci kuma ko da yake sanya gadon ya zama matsayin sutura annabi na matas manzo Allah Aisha kwanci bisa ga wannan gadon kuma sai manzo Allah maishe shi matsayin wato eh, sutura tana kwanci akan gado sai manzo Allah ya sanya gadon matsayin sutura kuma ya yi sallah wannan duk suka ce ya halatta wa kana sallallahu alaihi wasallam eh, ita kuma Aisha eh, wannan lokacin tana cikin tuwafinta wa kana la yad'u am yamurru bayna dai annabi bai bari kowa komi ya wuce gaban sa yana sallah bai bari wa bayna sita ya hada tsakaninsa da sitrarsa bai bari sai dai ya sa sitira ka bi can bayan sitira wannan ba matsala amma dai ya sa sitira ka zo ka biyo tsakanin sitira ta da da shi bai yadda sallallahu alaihi wasallam zai hana maka ko da ko ta kama ya ya ya buge ka kaga a'a sai dai ya buge ka wannan haka ya kamata mu zama in ka sa sutura mutum yanzu ya ce zai buta wannan wani ka sa mai hannu ka tare in ya ce kwabe ma hannu zai wuce buge shi in ka buge shi ya buge ka ku yi fara cikin sallah ba alihi ne ba saboda mi saboda shi dan ne kamar da hadisi ya gabata a can darasi mu da ya gabata bai bari annabi bai barin kowa ya wuce gaba gare shi shi yasa ma wata rana kana yusalli idh ja'at shatun tas'a bayna yadayhi yana sallah sai ga wata akuya ta zo gaban sa fasa'aha ya ingiza ta ya matsa ta hatta alzaka batnahu bil haidi sai da ya kai cikinsa da bongo don ka ta samu fita to wannan haka ya kamata wa marrat wara'u dole ta saki dawowa ba ta ganin babu wurin wucewa wa salla salatan maktuba annabi ya salla sallar ta farilla fa damma yadahu ya hade hannuwansa falamma salla lokacin da ya kare qalu ta ya rasulullah ya manzo Allah a hadasa fi salati wani abu ya cikin sallah qala la shi'a inna illa anna shaytana arada an yamurra ne daya dalili ne yasa kuka na na jimki hannuwa haka kamar mai kamo ni ina cikin sallah ne sai gashi dan yazo wannan shedan yana son ya wuce gaba gare ni fa khanaqatu ni ma kure shi hatta wajadtu barda lisanihi sai da ni samu sanyin harshensa ala yadayhi aka hannuwansa wa aimullah ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman lartubida ila sariyatin min sawari masjidi hatta yatifa bihi wildan ahli almadina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan yayi sallah kamar yadda wannan harwaya ta zo yana cikin sallah sai kaga yana miƙo hannu kamar yana kama ni abu suka tambaye shi me yasa sai manzo Allah ce shedan ne ya zo wanda wannan shedan yana so ya wuce gaba gari ni ni ko sai ni makure shi ni kama shi ni kai shi gaban kirji na ni makure ba na masa haka sai da ya fitar da harshensa sai da ni ji sanya sa a hannuwana yace ina rantsewa da Allah wallahi bancin da Suleiman dan uwana Annabi Suleiman ya riga ni yace ce wa hable mulkan la yanbaghi li adin ba'di ka bani Allah yayi addu'a Allah ka bani mulkin da baka ba wani irin wannan mulkin bayana wallahi da na kama wannan eh, shedani na ɗaure shi a gimshiki cikin gimshikayyen masallacin sai gari ya waye in ɗauko shi in miƙa shi ga yara su kama zagayawa da shi a cikin garin makka yadda kowa na iya ganinsa har ƙananan ya rasu gani shi to da haka zai amma idan ni haka to kaga ni ma na samu mulki kamar yadda Allah ya ba Annabi Sulaiman mulkin mutane da aljanu kaga ni ma da na na samu nan to kaga wannan yasa nake to tun haka na Annabi Sulaiman ya ce amma mai wannan khususiya ce tashi to na ban masa amma an ba haka ba wallahi da shaytani nan na kama shi kuma na daure shi kuma in mika ma yara su yi wasa da shi kamar yadda kuka sa ana wasa da biri a cikin angunne haka yaren madina za su yi wasa da wannan ne a nan garin madina wa ya Kol. kuma yana faɗa sallallahu alaihi wasallama idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayan ku yi sallah zuwa ga wani abu yasturuhu minan nasi wanda wannan abu yana kare shi daga mutane ya sa sutura kina yana sallah fara da hannu an yashtaza ya yadayhi wani so ya wuce gabansa sa falyadfa bi nari ya sa yi kokarin ya dunguje gabansa sa wal yadra masra ya dunguje shi gurgudun iyawarsa ya hana masa falyamna watar ruwa kuma tace falyamna marratin ya hana masa so biyu fa in aba in ya kiya ka hana ka hana ya ki dole sai ya bi gabanka falyuqatilu to yanzu kan ku fada ku yaki ka yakin shi fa inna ma huwa shaytanu shaytanan don in ba shaytan ba wai shi na zaka ga mutuna sallah ka kara mai hannu ya ce sai ya wuce da karhi da yaji wannan ya zama shaytan ne sai ka ya fada da shi wa kana yaqulu har ma na cewa law lamul maru bayna yaday al-musalli ma za alayhi la kana an yaqifa 40 khayra lahu min an yamurra bayna yaday mutun da a ce ya san irin zunubin da zai iya kwasawa a lokacin da ya wuce gaban mai sallah to da ya tsaya ne ya jira mai sallan tsawon shekara 40 ma Allah nana sallah sai ya kare sallah sannan ya wuce to da ya yi mai sauki saboda babban bala'in da zai kimma a lokacin da ya wuce gaban mai sallah kenan idan mutum ya yi sitira kace sai ka wuce gaban sa kuma ka wuce tsakaninsa da shi da sitirarsa babban laifi ne zaka samu sau daga wannan laifi ne kunga wannan yana nuna mana kenan sa sutura wajibi ne ya nuna mana kenan idan mutum ya sa sutura wani yazo yake zai wucewa sai ka hana masa ya nuna kenan idan ka sa sutura wani ya wuce gaban wannan sutura can baya bai sa bai wuce tsakaninka da sutura ba babu lihi bai laifi ba kai ba kai lihi ba muna roƙon Allah subhanahu wataala sa mu dace abuna makaranta didi Allah shi bar lada kuskure kuma Allah shi yi muna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik